cewa sharu sale yana hakaitowa wata rana wai an tutse Ibn taimiya cewa idan ya ce allah yana saman al'arshi to lokacin da babu al'arshin allah yana ina wai wannan ita ce tambayar da aka ce wai Ibn taimiya ya rikirkice ya bada ya kasa bada amsar ta to ga adam abdullah zai baku amsa yanzu ai abu ne mai sauki su abin da suke cewa allah yana ina yana ko ina ba haka bane to ko ina ɗin Allah ce ko halittar Allah ce ko ina ko ina nan ba ko ina bane can ba ko ina bane kasuwar kurmi ba ko ina bane nan masallacin ba makani bane to ku da kuke cewa Allah yana ko ina ita ko ina ɗin ai halitta ce ko to kafin ya halicci ko ina ɗin yana ina shine tambayar to amsar ku anan da za ku bayar ita ce an mu a can an muku ilzami da abin da kuka tambaya abin da kuka ce shine wai wannan ya rikita ibn taymiya an tambaye ce to ka ce Allah yana kan al'ar yana sama da al'arshi to kafin ya halicci al'arshin yana ina wai wannan ne ibn taymiya ya rikici ƙarya kuke amma anan duk ma'ajje ko kun ce Allah yana ko ina to mun ji wallahi azim na ji lokacin da jimawa ɗahir usman bauchi yana tafsiri ya ce idan ka zira guga a rijiya sai allah ya kauce ya ɗan matsa sannan gugar ka za ta shiga rijiyar wallahi azim na ji wannan to wanda ya ce allah yana ko ina, to kafin allah ya halarci ina ɗin yana ina eh to kaga ashe abin son zuciya ne amma nasoshi sun riga sun nuna cewa ga inda Allah yake dan ma baka yadda cewa ai kalla inna kitabal abarari lafi ne lafi illiyin alhafiz ibn hajar a cikin fathul bari yana cewa istiwa abinda ake cewa istiwa yace shine ala saman abu ya ce fahuwa sahihun ya ce wannan shine ingantacciyar fassara ce ba wata fassara da zaka ce Allah sama da kace Allah yana sama mm-hmm. to a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah الصادق الوعد الأمين وآله وصحبه ومن والاه حق قدره ومقداره العظيم al'umma barkanmu da kasancewa daidai wannan lokaci wannan gajeren sako ne a takaice game da dan jawabi mai kunshe da abin dariya ko in ce abin farin ciki duba da matsalar da ta kici ta cinyewa matsalar nan da ake tattauna ta a babban shafi na addinin musulunci shafin sarki zaki mkk game da wato zati na ubangiji maɗaukakin sarki wanda kowa ya sani game da wannan matsala dan uwa a sayyid Shak Abdul a a sani At-Tijjani zakin faida ya saka wasu al'umma gaba musamman game da bahasin da ya shafi sanin Allah maɗaukakin sarki da aƙidar ta jisimi da abin da ya shafi wato Allah subhanahu Ta'ala da abin da ya shafi fahimtar wahabiyya ko mujassimai masu yi wa Allah jiki wannan matsalar idan ban manta ba wancan satin an tabbatar da cewa za a yi zama na mukabala ɗaya daga cikin wanda ya shigo tarko ya kama da hannunsa wanda ake ce mishi adam baba daga ƙasan ghana to tun a lokacin da ya faru da na gani kirar na saurari maganan cewa za a yi mukabala na kira shi abulfati na ce masa to ban san wato ya aka yi aka amince da cewa adam babu ya gabatar da mukabala duba da abubuwa guda uku abu na farko adam baba ba malami ba jahili ne domin ni mun tattauna da shi shekara biyar baya akan masail daban-daban hatta mas'ala akan yadda malamai suke tuhumar ibnu taimiyatar harrani shin musulmi ne ko ba musulmi ba ne wasu abubuwa da aka dan bubbuɗe masa hasali kuka ƙarshe fashe da shi ya dinga kuka saboda me yasa ba yanda zai yi ƙarshe kalamai dai irin waɗannan. nan wanda an yi shi bainal mala'i an yi abubuwa wanda yake a cikin mutane babu bukatan mu maido da hannun riga baya sannan abu na gaba shine mutum ne wanda bakawarije ne wanda ya kudunduma zagi sirfan wa sayyidina aliyu radiyallahu anhu yayi kutun kutun din ashar wa sayyidina aliyu sannan baya ga haka adam baba ba malami bane to amma adam baba bai laifi ba na ga iya kokarinsa neman gaskiya ta sa ya gamsu da abin da yake ya fi wa'innan matayen da suke buya a bayan labule suke turo yara sai ta haushi ba tare da sun iya fitowa sun tabbatar da aƙidan nan haka Allah yake ba to abin mamaki Sha'ul Fati ya ce min lallai ya ji wasu labarai daga baya amma duba da cewa gaskiya ne ake so a kare kuma burinsa wannan nauyin research din wannan bahasi mai nauyi wanda ta shafi zatin Allah yanda su suke ce su ne masana Allah su suke ce tauhidi tauhidi tauhidi to ko za su iya tabbatar mana da tauhidin a cikin littattafansu daga maganganun malamansu wannan ya sa ya gamsu da cewa ko da menene tunda adam babu na farko ba yaro karami ba ne kamar yadda na suna cewa wai an tilasta shi ne ya zo mukabala wai sarki zaki ko shawul fatishi shi ya tilasta shi ya zo mukabala wanda a lokacin yana cewa ai yanzu to amma wai yanzu an za ce tilasta shi aka yi na biyu kuma bayan ba karami bane a wajen su su sun dauki cewa shi malami ne domin za ku yi mamakin wane ne adam baba a cikin wahabiyar ghana sannan kuma a yanda shi ya nuna ya gamsu da aƙidar dubar da ake yi a samu haɗin kan musulmi kuma an baje koli na dalilai to yanzu abin da ake bukata shine a ɓarje dalilan mai hujja ya tabbata da hujjarsa mara hujja ya koma da abin da ya gane cewa ba daidai bane ya tuba zuwa ga ubangiji madaukakin sarki wannan shine babban kyakkyawan zato na shi dan uwa Shaka Bulfati a Tijani to amma duba da ni na sani cewa wallahi wannan matsalar. wannan matsalar ko ya faɗa ko bai faɗa ba dukkanin wahabiyawa babu wanda ya isa ya kare Ibn Taymiyyah al-Harrani akai domin mazajen farko masana ilimi na duniya ga baki ɗayansu sun tuhumci ibn taymiyyah harrani almajiransa da wanda suke bayan bayansa wanda wa'innan ana musu kallon alamun suna da ilimi babu wani ɗaya daga cikinsu da ya ɗaga harshe ce ko ya ɗaga wuya sai ce ni zan kare shi ba a samu ba hasali sai dai kowa ya dudduke a wuce a wuce a tafi a wajen to amma matsalar da suka bari shine ku kuka murzo wannan al'amarin ta yadda kuka dinga ta da ƙura kuna nuna cewa ku ne masana Allah ku ne masu tauhidi to ba abin mamaki ba ne dole mu bari a shafa kanku ku jijjiga yanzu daga ɗan kwanaki ko abin nan bai fi wata biyu ba ko uku hankali ya tashi sai zage-zage sai ɗura ashar da makamantansu to abin da na ce shine na ji daɗi da bazata da wahabiya suka yi na dakatar da adam baba akan cewa gobe ba da shi da a zauna ba wannan labarin na yi farin ciki da wani abu ɗaya da suka ce manya-manyan gaggagaggan malaman su su da su zo su kare maganganun ibn taymiyyah harrani dalili shine sun ce adam baba karamin almajiri ne a cikin su amma manyan malaman dama tuntuni sun jima suna turo mana su ɗaya biyu uku to labarin ya faranta min rai da na ji labarin cewa malamai ne yanzu gobe a zaman da za a tattauna za ku ga irin fuskokin da za su bayyana wanda insha Allah muna da kyakkyawan zaton cewa a minti sha biyar za su ruɗe su gagara gane ma yadda aka dosa saboda matsala ce wacce ana neman fahimtar gaskiya akan ta su kuma suka zo don su kare ba dan komai ba ba dan komai yasa na faɗi wannan bakar a ce cika baki ne duba da na saurari muryar ɗaya bayan ɗaya daga cikin duk wanda suka shigo matsalar tafik ɗin nan dama adam babu ba shi kamata ya ɗauki wannan tafik ɗin ba su wa'innan wahabiyawan mu na Najeriya musamman masu mummunan aƙida wanda ɗaya bayan ɗaya ga odiyoyinsu wanda su suke nuna cewa su suke da fahimtar addini su ne sunna su ne masu sanin Allah su ne kaza su ne kaza su ne kaza su ya kamata su fito su suke ci da ibn taimiya a Najeriya su suke sha da ibin taimiyya su suke kewa da sunan cewa shi ne sunna to su ya kamata su fito kamar yadda anan zan tabbatar muku cewa yadda suka janye shi a matsayin shi zai zo tattauna kowa kun ji yadda yanzu wannan na farkon wanda muka saka shi wanda ya ce sunan shi shine Ahmad wane ne ai ko Adam Adam kasuwan kurmi ko yadda ya ce shi Adam kasuwan kurmi shi ne zai iya kara wannan abun wai daga cikin tambayan in an gaza ba da amsa ni dan ba da amsa mu saka muryarsa amma ina son mu zo muku da karatu da jawabi dan takaitacciya duk da na san matsala ce wanda kutlat bahasan amma bari ku ji kadan daga cewa cewa cewa rusale yana hakantawa su ya kamata su fito da su suke cewa ibnu taymiya cewa idan ya ce Allah yana saman al'arshi na'am cewa ceru sale yana cewa wata rana wai an tutse ibnu taymiya cewa idan ya ce Allah yana saman al'arshi to lokacin da babu al'arshin Allah yana ina wai wannan ita ce tambayar da aka ce wai ibnu taymiya ya rikirkice ya bada ya kasa bada amsar ta to ga adam Abdullahi zai baku amsa yanzu ai abu ne mai sauki su abin da suke cewa Allah yana ina yana ko ina ba haka bane to ko ina din Allah ce ko halittar Allah ce ko ina ko ina nan ba ko ina bane can ba ko ina bane kasuwar kurmi ba ko ina bane nan masallacin bane to eh, ku da kuke cewa Allah yana ko ina wallahi wannan ba Allah ya rubuta hasali ga baki ɗaya ma ya rasa ina ne topic din ya kama cewa nan da can da nan da nan wanda hasali ah, wai daga cikin hujjan waye kuma kalla barrana barrana kan ai rana ala kulubihim wato ayan tana maka raddi ita kanta kuma tana siffanta irin halin da mutumin yake ciki wannan shine wai zai kare bayanin amma koko dai ba mamaki in dai adam baba shine zai kare ibnu taimiyya a fuskar duniya zai tsaya a matsayin jagora na wahabiyya da zai tabbatar da samuwar Allah a wahabiyyance. wannan abun kunya ne mai karfin gaske wanda zai iya kama sunan Sayyidina Aliyu ya ɗura masa ashir ya masa kace-kace ya zagi Sayyidina Aliyu wai yanzu shine wai fuska fitila mai haske da ya ja man nuna musu Allah kai dai ka san cewa wanda ya rabu da sayyidina aliyu babu shi babu annabi muhammadu amma wai shine jagorar da yanzu Habiya suke so share musu hawaye a matsayin wanda zai zo ya cire musu kitse a wuta wannan matsalar kamar yadda take anan zan sa ɗaya malami mai karambani na kan dutse wanda shine ko da yaushe kan nuna cewa shine masanin sunna wanda yake ya saba iya zagin iyayen ma'aiki sallama wanda kowanne ka ganshi sai ga yana da wata bakar tabo shi dai wannan na farko da aka sa adam kasuwan kurmi wato wani irin mutum ne wanda abun dariya ko abun mamaki wallahi da na saurare shi dariya ne ta yi daga farkon karatunsa har zuwa saukan karatunsa babu alif na ilimi sai dai wai karya da ƙazafi da sharri sharif sale ya ce ga wanda yake maganan nan ka shigo maganansa to tattauna da shi a ilimance sharif sale ya ce baka karanto gun ba ya ce ibnu taimiyya ya ce to shi ma ga tambaya ga amsa sannan wai shi ba da amsa sai koma billahi lazi ya ji an ce ya ji a tafsirin shak dahir usman bauchi ya ce in an saka guga waye tambaye ka yi an yi rantsuwa ana maganar mahallin dalili ne zo da dalili kul hatu burhanakum in kuntum sadikin za mu zo ga filin rantsuwan amma a fara kura dalilai tukunna in ka tabbatar mun baka dalili sai mu baka dama kuma ka yi rantsuwa din ka tabbatar abin da kake kai ƙarya ne to amma abin da nake so kafin nan zan zo da ɗan karatun a takaice ba don wani abu shi na san wannan matsalar babu wani wanda yake bukatan wai a haska masa fitila su kansu wallahi dagiya suke yi don kar mabiya su ce to ku fito ku tabbatar mana da gaskiya allan nan da muke bauta masa gaskiya akwai matsala allan su su da suke bauta masa gaskiya akwai matsala amma bari ku ji dan dagaji wanda yake ya iya carab don dama da ga matsala sai yana mata shan tulu ka dangaren kan dutse sai ya ga an shanye matsala sai zai hurrar ya wuce to yau dai ga rana gobe ce ranar da ka fito ka kara wannan aƙida da kake haba-haba a kanta dama ku ne wanda kuka fahimci sunna ku ka san komai ko to yau za a zo gobe ne rana wanda za mu kalli wannan ka kadangaren da zai fito ya tsaya akan wannan tafik din yayi kurari mu ga da menene ne gobe da shi mu fahimci ya san Allah ko bai san Allah ba amma abin da nake so mu ji shine za ku ji irin shi kuma sa daga an buɗe littattafai sai dai ashar amma bari ku ji na'am na'am mu saurari abin da ke faɗi kun san wani abin mamaki hmm. yan bidi'an Najeriya gaba dai ka kaf din ka lakram da yan bidi'a kun san wani abin mamaki yanzu 'yan bidi'an najeriya gabaɗe ka kaf ɗinsu ba masharanta irin na bauchi in ka shiga social media wadda wannan tsohon shidanin ya yayi wadda wannan tsohon shidan ya yayi ya kinkishe su ya watsa sharri wa mutane wallahi duk najeriya ba shidanu irinsu ba ku sani yau ga wani ya fito daga kamaru yana mai da raddi ma yan bidi'a akan abin da ya shafi siffofin Allah to na bauchi ne in ga na chadi ya fito na Niger ya fito inda yana jin Hausa na bauchi ne in ga wani malami a Kano ko a Kaduna ko a ina ne wala ka gana mai da raddi wata lai waɗannan yan iskan da aka yayi ne kawai abin da mu Allah ya mana maganin su ya isar mana da sharrun su ba kunya kuma ga ba abin ba ma da ilimi ake ba ba ma ilimin kuma